رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم ثلاثة عشرين دبقي قوة رمضان شكرا تدبو دايا da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da 18 ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan matsalaci mai albarka matsalacin juma'a na imamu malik da ke gaida muna karatu a cikin suratul an'ami kuma insha Allah wannan shine zai zama darasinmu na ƙarshe a wannan shekarar in Allah ya yarda kuma da shi za mu kai ƙarshen suratul an'am insha Allah malam zai karanta mana ayoyin da suka rage mana بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا له ربه شريك ولا يقسم كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه عليكم وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما Allah maɗaukakin sarki ya ce kul a ghairar Allah ya abubuwa rabban ka faɗa musu ya rasulallah a ghairar Allah ya abubuwa rabban shin wani Allah zan riƙa a matsayin Ubangiji wa buwa rabbu kulli shay'in bayan Allah shi gijin komai ولا تكسب كل نفس إلا عليها babin da kowace rai za ta tsorurta face abin yana kanta wala ta zirwa ziratun wuzra ukra wani rai baya ɗaukar laifin ran ku ila rabbikum marji'ukum sannan zuwa ga ubangijinku za makomar ku take fayyunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sannan zai ba ku labarin duk abin da ku kasance kuna samun saɓani a cikinsa ibn ashur da sauran malamai kamar su urtubi malaman tafsiri da malamai da dama sun kawo a ƙarƙashin wannan ayar cewa an rawaito daga eh, ibn atiyya shi kuma ya rawaito daga naqash cewa kafurai na ƙuraishawa sun je gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ce masa ka dawo cikin addininmu ka bautawa allolin da muke bautawa mu kuma za mu kare maka duk wani abu da kake tsoro a duniya ka da lahirarka da abin da kake tsoro a duniya ko a lahira ka dawo mu za mu kare ma kamar su za su iya karewa kansu sunuwa shine sai Allah su subhanahu wata'ala ya sauka da wannan aya cewa ul a gairar ya rasulullahi ba ta amsa da gaya musu shin yanzu wani Allah zan rika saki Allah in kama wani abu wanda ba Allah ba bayan kuma kuma kun yi imani kun tabbatar cewa Allah shi ne ya halicci komai tunda su ma kafirai ba suna cewa allolinsu kafiran ƙurisha ba suna cewa allolinsu suna halitta ba ne a suna bauta musu ne kamar yadda aka sani suna bauta musu ne saboda suna ga su ba su kai wato suna wa'annan suna da wani matsayi kamar Allah subhanahu wata'ala in an bauta masa gaba ɗaya ayyukan sun mai yawa a ce shi zai ba da alkhairi daga gurin ta yake sirri da gurinsa yake komai abin ya mai yawa bai bukatar ɗaya tafi gurinsa bai bukata kuɗi ya tafi gurinsa bai bukata ilimi ya tafi gurinsa bai bukata komai ya tafi abin ya mai yawa don haka gwara a rarraba ayyukan a ba wannan allah shine Allah farin ciki a ba wannan Allah Allah bakin ciki a ba wannan Allah shi kuma sai aban masa halitta shi ya ji da halitta shi yasa duk sanda aka tambaye su kullum man rabbus samawati wal ardi la yaqulun Allah waye ubangiji sama da ƙasa sai Allah ne wa ya halitta ku sai Allah ne sun yadda to me ta bala ko ta masa sai ayyuka ne aj'al al ila al wahida yanzu sai mu dauki duk wannan abubuwan da aka ce Allah zai yi kuma ba Allah ba ya abin ya mai yawa ya mai yawa ya masa yawa dan haka sai suka mutu a hakan suke cewa kuma za su ishe za su ije wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake tsoro a duniyarsa da kuma lahirarsa Shi ne sai Allah ya subhanahu wataala ya ce ka ce musu yanzu sai ku sai na riƙi wani Allah bayan nima da ku duk yadda cewa Allah shi ya halicci komai to kuma abinda Allah ya halitta sai kuma in je riƙe shi kuma ya kare ni daga mai gida an fahimta ya za a yi yaron gida ya kare ka daga matsalar mai gida an shi ma bai fita daga matsalar ba to su ma duk wayannan bayi ne na Allah ya za a abauta musu a matsayin Allah wannan wato abin nan ne wa huwa rabbu kulli shay kuma Allah shine ubangijin komai wanda shi tun da shine ubangijin komai shine zai kare ne daga da abin da kuke cewa za ku kare shi zai kare ne da shine ya mallaki kowa kuma a gare shi ake dogara a gare shi ake neman taimako dan haka duk wanda zan dogara da shi ko na nemi taimakonsa to bai kai Allah ba da haka yanzu ku a tunanin ku sai rike wannan kuma su ki Allah Allah madaukakin sarki ya ce wala taqsimu kullu nafsin illa alaiha ga ya musu in ma tunani suke yi ka dawo addinin su za su tsare ma wani abu to fa a wajen Allah kowane rai laifinsa zai dauka ma'ana su ma laifinsu su za su ɗau su kai ma in kayi laifi kai za ka ɗau su kowa abin da ya yi a kansa abin zai ƙare ba zai ƙare a kan wani ba don haka su ma ba za su iya kare wa kansu matsalar da za ta same su a gurin Allah babbalanta za su kare ba ba za su iya kare wa kansu ba don haka ka rabu da su ka kyale su wala taksibu kullu nafsin illa alaiha babu wani abin da rai zai tsohurta face matsalar abin in ta dawo ko daɗinsa kan wannan abin zai da kansa zai dawo ba zai fada kan kowa ba wala ta zirwa ziratun wuzura okura sannan wata rai ba ta ɗauke wa wani rai laifin da wani rai ne ma'ana mutum ba zai iya ɗaukewa wani matsalar da ta same shi ba an je lahira kowa a ranar alkiyama zai yi nafsi nafsi a nan duniya ne tana iya zuwa ka je ka tsaya a kan matsalar wani wani ma zai iya guduwa ya baka da matsalarsa ka tsaya tsayin daga ga tafi amma a lahira ba wanda zai wanda ba wanda zai wannan kowa a lahira matsalarsa ita ce ta shafe shi kowa matsalarsa ce ta shafe shi don haka wani rai baya daukar wa wani rai abinda ta aikata ai malam yace ai ikhbarun anil waqi' yawm al wannan labari ne ake baka da zai faru a ranar al amma a nan duniya ai wani rai yana iya zama kariya ga wani an fahimta wani rai yana iya zama kariya ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai abubuwa da yawa sun taso wanda sahabbai suke firgita sai manzon Allah ya ce musu kwantar da hankalinku in dai ina to ba abin da zai same ni Allah ya sa na aminci ne a tsakaninku ma'ana in dai ina tsakaninku to Allah ba zai saukar muku da wata musiba ba zai saukar muku da wata musiba ba sannan kuma ya ga sarau ulwa cewa in dai har sahabbai na suna tsakankaninku su ma Allah ya sa sun zama aminci a tsakaninku Allah ya amintar da ku saboda zaman da ke a tsakaninku kun ci albarkacin su dan haka ba za wata musiba ba ta same ku za akwai duk wanda ya kanta hadisi ibnu jamil wani ba ibnu jamil ba ibnu jamil wani wanda yake kumbura wani yana na cikin sahih bukhari da muslim wanda ake tsammanin shine dujan. annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna eh, sahabbai suna furgita da yanayin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa su kwantar da hankalinku in dai ina nan to in ya zo ni zan ta ni Allah zai ba wa dama a kanta zan ije muku matsalar to haka kamar yadda taurari suke aminci ne a sama da Allah subhanahu wataala ya sanya su wajen Allah haru juman shayatin to sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wannan al'umma za ta zama cikin aminci inda dai suna istighfari bayan sahabbai sun kare tun da su ma lokaci ne da su to menene zai zama aminci ga wani al'umma shine istighfari in dai mutane suna istighfari to Allah zai amintar da su Allah zai amintar da su da haka wani rai baya iya wato daukewa wani rai abinda kai na laifi duk abinda mutum yayi to wani ba zai dauke masa ba malai yace ikhbaran anil anil waqi yawm al qiyamah fi ta'ala wa hukumihi wa adlihi cikin sakamakon da Allah zai yi da hukuncin da zai yi tsakankanin bayansa da kuma adalcin da zai tabbatar anan nufusa innama tujazi bi a'maliha cewa rawuka za a saka musu ne wato da ayyukan da suke kansu in khairan fa khairan duk wanda ya alkhairi zai ga alkhairinsa wa in sharran fa sharran duk wanda ya sharri kuma zai ga sharri wa annahu la ya'milu min khati'ati ahad kuma lallai wani ba zai dauke kuskuren wani ba laifin da wani yayi wani ba zai dauka ba wa hadha min adlihi ta'ala wannan yana daga cikin adantin Allah adalcin Allah shi ne duk wanda ya zo da matsala to shi zai shi sha matsalarsa wanda ya zo da daidai shi zai mori daidai dinsa ba wanda zai wato dauke zai sha wahala saboda wani Allah wata ala yake faɗa a cikin suratul fatir yake cewa wa in tad'u husqalatan ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana za qurba wa in tad'u husqalatan ila himliha idan da za ka bar wani wato wato abu mai nauyi akan wai a daukan maka la yuhmal shi shay'un ba wanda zai daukan masa mana duk nauyin abin da zai zo da shi a ranar alkiyama su ba wanda zai tsaya ya daukan masa walau kana za qurba ko da kuma kusantin kai ko da makusancin kai ko ƴaƴanka ko ƴan uwanka ko iyayenka to ma dama abin da ma Allah ya faɗa a ranar yace yau mai firil bar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in minhu yau mai izin sha'ani guri kowa zai ji da kansa ne kawai don haka babu wanda zai iya wato ɗauke maka wani abu da kai a lahira hakanan a cikin surat tsaha Allah maɗaukakin sarki yake ya faɗa yake cewa fala ya sabo wa manya malmina tsali hati fala ya sabo zulma wala hazma duk wanda ya aiki nagari to fala ya sabo zulman baya tsoron zalunci wala hadman ko kuma tawaya masu tafsiri suka ce akan wannan aya shine ai wato ba za a ɗauki aikinsa na gari a ba wani mutum da Allah ta yi wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma duk wanda ya aiki na gari yana mumini yana mai ba da gaskiya da Allah to kar ya ji tsoron za a zalunce shi mana kai tsoron cewa za a je lahira Allah ya ɗauki aikin sana alkhairi kawai ya ba wani ba za a yi masa wannan ba ko kuma ya ji a lahira akwai wani wanda ya ife tashi ya kwace masa aiki kawai ya ga karfa ne shi ma kamar yadda a duniya ya iya kwace mutane kaya an je lahira ya ga an an an baka littafin ka hannun dama ya murke sai ya kwace sai shi zai tafi da shi a lahira ba wanda zai ma wannan ka sha kawai inda dai lissafin ka ya zo a hannun dama shike ne wala haduma kuma ba zai wato samu tawaya ba babu yadda za a yi a je lahira a duniya eh, ladanka kaza ne a je lahira wai a samu tawaya ba abin da shi babu wannan ba wani haraji ba komai duk wani abu da zai sa a samu tawaya babu ita babu yadda kai haka kai wa man ya'mal misalan dharratin khairan يرى haka nan Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin suratul tur yace kullum ri'in bima kasaba rahina kowane mutum da abin da ya aikata za a tare shi a lahira iya abin da kai akan sa za a tare ka ba za a tare ka akan aiki wani duk abin da mutane suke yi sai Allah ba zai tare ka akan laifin su ba kawai abinda ake so ka gaya mutane gaskiya ka ja hankalinsu kai faɗakar da su wanda ya bi shi kenan wanda bai ba Allah ba zai tambaye ka mai sawa da bai daidai ba Allah ba zai tambaye ka ba Allah madaukakin sarki yace thumma ila rabbikum marji'ukum yunabbi'ukum bima kuntum bima kuntum fihi taftalifun Allah madaukakin sarki yace thumma ila rabbikum marji'ukum sannan makomarku tana ga ubangijinku fayyunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun kuma Allah zai ba ku zai ba ku labari zai muku hukunci zai bayyana wato tsakanin tsakanin da duk kai a duniya to Allah subhanahu wata'ala zai bambance tsakanin wato tsakuwa da tsaba wanda suka daidai za a ci tauku akan daidai wanda suka ba daidai ba za a gaya musu tauku ba akan daidai ba kuma an sun san ba daidai kuke Domin ga shi abin da ya zo a alƙur'ani shi abin da ya zo a sunnar Don Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi sunna annabi sallallahu alaihi kuma in ya je za a tambaye shi me yasa kai ka kaza shi ya ya ya ubangiji Allah manzon ka ne ya faɗa yace kai ka turo shi ga ga shi, gashi gashi gashi gashi manzon Allah yayi gaskiya kai ma kuma ka bi daidai kai ma kuma ka bi daidai shi yasa a a a annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu labari idan mutum ya sauka a kabari da farkon mutuwarsa malakuwa zo su tambaye shi tambaye shi man rabbuka zai ce rabbi Allah ya gaya musu Allah shi ne ubangiji na kaga a ina ya samu wannan a alqur'ani da kuma bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tambaye shi me zai faɗa akan wannan bawan Allah nuna masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za ka faɗa akan wannan yace innahu abdullahi wa rasul ai bawan Allah ne manzon sa ai na ya sai a alqur'ani kaga wato wannan shine kawai in an tashi faɗan an dai lahirawa ne ga inda abin yake kawai wanda suka ba abin da Allah da manzon Allah yake su su ne akan dole wanda suke yaƙar suke nuna ba haka wani tun an je kuma Allah zai nuna musu ai ko abin da kuke faɗa ba daidai ba ku din inda kuke biyan naku abin da kuke cewa ku ne ne a ina ku samu naku ba dalili ba dalili malam yace anan yake cewa ai i'malu ala makanatikum inna amiluna ala ma nanu alaihi kamar anan Allah subhanahu wataala yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wato ku da kuke cewa in zo in bi ku in na bi ku za ku tsare min matsalolin duniya da lahira to ku dai je ku yi aikin ku je ku ci gaba da abin da kuke yi ku ba za ku ɗauki laifina ba ni ba zan ɗauki laifinku ba ranar alkiyama in an zo Allah zai bambance tsakanin ni da ku waye mai gaskiya in kuna ga anan duniya ba ku yadda ni ne mai gaskiya ba to in mun je lahira Allah zai bambance tsakanin da ku ya gaya mu ku ne akan fata ni ko ni ne akan dai amma wannan sai mun je lahira mu bari ma dai mu yace fa ta tu'raduna wa na'radu alayhi da sannu za a gabato da mu kuma a gabato da ku wa yunabbi'una wa iyyakum kuma Allah zai gaya mana kuma ya gaya muku ya ba mu labari kuma ya ba ku labarin bi'a a'malina wa a'malikum zai gaya muku aikin da muka yi mu ma ga aikin da muka yi wa ma kunna nakhtalifu fihi fi dar dunya fi dar dunya da kuma abinda muka kasance muna sabani da mu da ku akan sa cikin gidan duniya ka qaulihi kamar yadda Allah madaukakin sarki ce qul la yastawi al-a'ma qul la qul la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun ya rasulullahi ga ya musu ba za a tambaye ku ba za a tambaye mu abinda kuke na laifi ba mu ma ko ba za a tambaye mu abinda kuke ba kowa shi zai wato dauki abinda yayi wa kansa wannan ayar tana nuna mana cewa duk inda mutum ya kai da son mutane shi shirye to ba kowa ne zai shiri ba ba kowa ne zai ba dole sai ya ban wasu duk ƙoƙarinsa. tun daga gashi manzon Allah sallallahu alaihi abinda ake ta yi tsakanin shi da su amma Allah gaya mata ke ya bari sai a lahira a hukunci a shi kaga akwai waɗanda ɗin ba za su bi manzon Allah ba ko mai za'a ba za su bi shi ba sai an je lahira sannan wato Allah zai yi hukunci sannan kuma wannan ayat tana nuna mana cewa Allah yana da cikakken sani akan duk abin da kowa yake aikatawa don haka zai ba kowa labarin abin da ya aikata na haka ka rika tunanin cewa ayyukan da nake yanzu idan na je gaban Allah yake ce min nayi kaza ya zan ya ya kalli ubangiji da wannan wannan wannan ne ake kira mutum ya rika jin kunya ubangiji ya rika tuna Allah lokacin da ka yi abubuwanka ka rika tuna ga to yanzu in nayi wannan kaza din in na daidai ne in ba daidai bane ka san to in na daidai ne in nayi kai ka san me za a wajen Allah dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani wani qur'an hujjatun laka aw alayka shi Alƙur'ani hujja ne a gare ka mana in ka yi aiki da shi ka je lahira duk abin da aka zo ana aka ce ya aka yi kaza ka ce Alƙur'ani da gani hujja ne kaga a tare da haka kuma tun anan duniya ma tun anan duniya da mutum ya zo ka yi kaza ka yi kaza ce alkur'ani da gani kaga ya zama hujja a gare ka in kuma baka yi aiki da shi ba tun a duniya za ka yi to ai a ce maka ai Alƙur'ani ya hana wannan abu ai Alƙur'ani ba haka ya koyar ba don haka ya zama hujja a kan kacin a duniya to kuma haka a lahira haka a lahira Allah ya sa alƙur'ani ya zama hujja a gare mu ba a kanmu ba sannan wannan aya tana nuna mana cewa wato makoma a hannun Allah take ba a wajen kowa ake neman makoma ba a wajen Allah ake neman makoma duk wata matsala da mutum ya samu a nan duniya in dai kan gaskiya yake to ba a bakin komai take ba shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ba'i mutanen ba suka jefe shi suka fasa masa kai jiri ya dinga ɗibanta da jini annabi sallallahu alaihi sai da ya suma jini tun daga kansa har kafarsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu ya samu ya farfado ya daddafa ya fito abin da yake ya ubangiji in dai ba kai ne kake fushi da ni ba to ni duk wani abu da aka yi sauki mana duk wannan wa'alar da aka sha in dai ba Allah ne ya fushi da shi ba shi ba a bakin komai take ba ba a bakin komai take ba ta haka ta cewa dirrinci za ka nemi shiri da Allah dirrinci za ka nemi shiri da Allah duk inda rayuwa ta kai da lalacewa to kai kai kokarin kar ta lalace ne kar ka zama tare da mutane da an ce wai a kaza ce to ai zamani ya lalace kuma haka zamu ga zamanin a tafi da mu a'a ka bi Allah ka nemi yardar Allah da zamani duk a yanayin da zamani yake Allah bai takura ma a cikin bai takura ma a cikin sa ba ya abin da ya dace Allah ya samu dace Allah madaukakin sarki yace wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard Allah nan dai shine wanda ya sanya ku kuka zama khala'ifal ard masu maye gurbi a doron ƙasa masu maye gurbi a doron ƙasa wani ya tafi wasu sun tafi wasu su dawo su maye su biye musu warafa ba'dakum fawqa ba'd warafa ba'dakum fawqa ba'd kuma ya daga darajar shashin ku akan shashi darajati ya daga darajoji liyabluwakum fima atakum dan ya jarraba ku cikin abin da ya ba ku inna rabbaka sari'ul iqab lalle hakika ubangijinka mai gaggawar uquba ne wa innahu laghafurur rahim kuma lalle ubangijinka mai yawan gafara ne kuma mai yawan rahama ne ga bayinsa malam yace qawluhu ta'ala wa huwa allazi ja'alakum khala'if al-ard ay ja'alakum ta'muruna hadilan ba'da jilin ai Allah shine ya sanya ku ku zama wato jil ba da jil wato tsara bayan tsara generation bayan generation ku zo tsara ba tsare ku su zo su rayuwarsu su gama su tafi wasu tsare kun su taso su ma su gama su tafi wasu tsare kun su taso haka za a yi sai haka Allah ya sanya ma wannan doron kasar zala kuma khala'ifal ard ya sanya ku wato wato wato wasu su rinka mai gurbin wani wasu wa ba da qarnin kuma ya sanya ku wato wato bayan karni wa ba da salafin kuma ya sanya ku wato ku zama masu mai gurbi bayan waɗanda suka gabata bayan wasu sun tafi wasu mai gurbin su malam yace kalahu ibn zaid wa ibnu ibn zaid ne ya faɗi wannan fassarar da wasunsa wannan kuma zai yi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki da ce. ولو, ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون الله مدوكتين سرقيتي دا من قداما sai mu sanya mala'iku su zama su ne a mu sanya mala'iku a cikinku su zama su ne suke mai gurbin junansu wasu su zo su ƙare rayuwarsu tafi wasu su mai gurbinsu haka nan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul baqara wa iz qulna قلنا وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة الله سبحانه وتعالى يجد ملائكو ni zan sanya waɗanda a doron ƙasa za su zama suna mai gurgun junansu domin khalifa shine wanda in baka nan zai zo ya aiki irin wanda kake yi shi yasa ake cewa wani Khalifa an fahimta ma'ana wane ya gama rayuwarsa ya dasa wani abu sai wane zai ya mai gurbin sai cika da wannan abu ya ci gaba da wannan abu haka nan Allah subhanahu wata'ala haka nan Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul a'raf din da muka karanta a baya ce asa suratul a'raf da zuwa gaba asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzur kayfa ta'amalu ya kusata Allah subhanahu wata'ala ya tafiyar da makiyu ko kuma ya sa ku kuma ya gurbin su a doron kasa ya ga ku kuma ya za ku yi Allah shine ya sanya mu a haka warafa ba'dakum fawqa ba'd kuma a wannan rayuwar da ake yi sai Allah ya daga wasu akan wasu Allah ya daga wasu akan wasu ai malam yace ai ha wata bainakum fil arzaki Allah ya fifita wasu ku a wajen arziki aka ba wasu dukiya da yawa wasu kuma aka ba su matsakaiciya wasu aka ba su yar matsakaiciya matsakaiciya wasu kuma aka ba su kaɗan wasu kuma aka ba su fanko aka ba su fanko wannan hikima ce ta ubangiji wal akhlaq haka nan a ɗabi'u Allah ya sanya wasu wasu wani mai haƙuri wani masifaffe wani mai fada wani mai gashinan yau haƙuri gobe fada haka ya sanya mu a haka a wajen ɗabi'unmu wani in ka kalle shi za ga duk inda ya je a rayuwa ya yi zai zauna da mutane lafiya wani kuma ko a tsakar gidansa ba zai zauna lafiya saboda ɗabi'unsa wani mai kaza haka dai ya sanya mu da ɗabi'u mabambanta wal mahasin wal masawi haka nan wajen kyawawan ayyuka da munana Allah ya sanya mu daban-daban wal manazir haka nan wajen fuska ma da ake kallon mu Allah ya yi wasu daban wani dogo wani gajere wani dan wani ato wani gashi nan duk Allah ya yi mu daban-daban da akwai hikima da akwai hikima saboda wani wajen dan kuyas ake nema shine zai iya aikin da ake wani wajen kuma sai gabjeje shine zai yi wani wajen sai tsakafaki wani wajen sai dogo wani wajen sai gajeri da an zo ko a rayuwa kuna zaune za ku ga kowa da aikin da yake yi za ka ga da an zo na wata ina wani saboda shi kuma a nan Allah ya fita shi da nasa ɗabi'a da nasa abin da ko da a halitta da muke ganin mu wasu dogo shi yasa yi wa mutum ba'a da yanayin halittarsa ya zama raina Allah ne so da shi hikima ce tasa ya sanya kowa ya zama yadda ya zama hikima ce irin tasa an fahimta hikima ce irin tasa shi sa yanzu nan da abu ya taso in gudu ake yanzu ka nemo ke baki ba wani abu gudu ya taso ka in gudu ka je ka yi kaza ga ba za ka nemo shi ba amma abin karfi ya taso ka ce kai kuma dan samu murmurin koma gebe kai zo mu yi kaza an fahimta in wani abin aka zo za a ɗauko daga wani waje mai tsawo ce ina wajo wani zo shi ne dogo shi zai iya wani abin kuma ba shi zai iya ba saboda abin ya fi karfin shi ma ba dogo ake bukata komai kaga Allah ya akwai hikima a ciki akwai hikima a ciki wal ashkal wal alwan haka nan wajen nau'in halittar mu kala Allah ya wasu farare wasu bakake wasu gamunan duk aka yi wasu haka walahul hikimatu fi zalika Allah yana da hikima cikin wannan duk sun ka kalla komai sai kaga hikimar sa ce komai sai kaga hikimar Allah a ciki domin shi alimun ne hakimu Allah mai hikima ne kuma masani ne Allah subhanahu wata'ala ya sanya ku wato ya fifita wasu akan wasu shi yasa Allah subhanahu wata'ala a wani wajen yake cewa wato ya yi yawan nasu ina kalakanakun min zakarin wa unsa waje an nakun shi'uban wa ƙaba'ila lita'araku ina a karamakun inda Allah a tuƙaku ina kalakanakun min zakarin wa unsa mun sanya kuma za da mata kowa da aikinsa da hikimarsa kowa da aikinsa da hikimarsa duk kokarin ka zaka fita ka je ka buga ka ga dai irin karfi miji zai iya fita ya je ya ya dako ko ya zuba dakin da shi sai ya siyo shinkafa ya samu zai iya samu kuna da siyo shinkafa amma an ka zo ka kawo masa ka zauna ka dafa sai daɗi kowa iki sai ka ga sha mamaki ranar duk sai mutane sun fasa haƙoransu ranar duk sai ina kowa ya zubar da rabin majina da take jikinsa saboda yajin da zai zuba ko wani abu duk sai kaga abin ya yi ba ba amma ya iya karfi da yaji ita kuma da za ta fita je ki ɗauki kankare a ɗebo su ranar ba za ta abinci ba kowa da irin nasu kowa da irin nasu da haka akwai hikima a ciki da Allah ya mu maza da mata ya yi mu kabilu daban-daban don mu san don mu mu'amala da juna mu taimaki juna don haka kar mu ɗauka cewa fifiko da Allah yake don kaga Allah bibita ka da wani abu ka wani karka ɗauka wai a'a Allah ne ya fi son ka kai ma bawa ne kawai an fahimta bawa ne bawa ne za ka fita ta a misali kai ne mai yalwa kana da dukiya za ka fita ka je ka dawo ka dawo in ka dawo za ka zo ka tarar da wanda yake gyara ma fulawoyi ka tarar da wanda yake ma share-share ka tarar da wanda yake maka ta abubuwa duk in duk saboda su kuma kake fita saboda in ka daina fita aka daina samu wannan kuɗin wayannan masu sharkar za su zauna ba su zauna ba to dan su kake fita an fahimta dan su kake fita kai bawan su ne su suna gida suna so alaji zai kaka nemo mana kuɗi haka za ka fita ka tafi ka je ka nemo ka dawo ka ba su nasu ka samu ɗan ragowa kai ma ta rage nasu a jikinka a mai kaza yake bukata a jikinka mai kayan miya yake bukata shi ba shi da hanyar da zai zai nemo ba da kamfani ba shi da katon kanti babu ba ya iya siyan ba da uh, connection da wani kamfani za su turo masa kaya kwantena kwantena ya duk ba ya da wannan hanyar kai kake da ita sai ka je kayi kuma saboda wannan din da yake zaune ba ruwanka ya dubu biyar ɗansa dubu zai tafi zai siyo kwandon tumatiri da kwandon da buhun albasa da waye zai zo ya zube ya ja gefe ya zauna ka je ka gama kuji ba ka baka da littafin ka dala ta tafi ta faɗi ba abin da ya shalle shi ka zo ka siya siyar ka malamin makaranta yana nan a islamiyya ka tafi kasuwa ka je ka wuni ka gama abin da za ka yi shi kuma ka ɗauko kuɗin ka ce to gashi nan a koya ma wa yaran mu ni ba zan iya ba da za a baka minti talatin awa ɗaya ce koya masa eh, alifin ba a sai ka sa mamaki ba za ka iya ba to shi kuma yana nan a gefe shi kuma ba shi da wasu hanyar da kake da ita sai ka tafi ka je ka nemo ka zo ka masa ya yi masa haka za a yi sai kowa da abin da Allah ahun ya fi muna rahmatar rabbi na hannu ka kauna bai nan mai shi taho fil hayatin duniya Allah wata wataala ya ce shin ku kuke kasa rayuwa ne mu muke kasa rayuwar kowa a rayuwar duniya kowa kuma Allah ya ce warafa ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dukum li ba'din tasiriyar don shashin ku kirki shashi a matsayin abokan wato a matsayin masu hidima don shashi ya wasu hidima shashi ce ta wani mawaƙe ke cewa wato da mutanen ƙauye da mutanen birni shashin su zuwa shashi yake taimaka a juna shashin su zuwa shashi yake taimaka a juna mutumin ƙauye ba shi da kuɗi amma yana da gona don haka zai noma abincinsa ya tashi ya zazzabe ya zuba a buhu kai kuma ka hau motar da ka iya kake neman kuɗin da ita ka tafi gurinta ka danka masa kuɗin da ba shi da shi shi kuma ya ɗauka ya tafi a ajiye a gida ya dinga zara yana kashe waye ya na cikin babu tafiya ku daya tafiya ku daya in babu kai babu shi in babu shi babu inda za ka lodi kuɗinka ka tafi ƙauye ka je ka rasa shinkafa da za ta gidanka ba za ku ci kuɗi ne shi kuma inda za a ƙi kawo masa kuɗin zai ta cin shinkafa ne yana bukatar gishiri da magi da kaza ba hakan ba kuɗin ba zai samu ba don haka gwara ma shi shi ya ci gaba ya dinga dafa ko ba mai ba yaji ba gishiri in wata yin yunwa tsabda sun yi abinsa amma kai na zaka ci kuɗi ba ka ci kuɗi ba ba ka ci kuɗi ba su don haka ba shaki ne yake babu rainuwa tsakanin al'umma tsakanin mutane wanda duk ya gane haka ba zai yi girman kai ba duk wanda ya gane haka ba zai girma kai ba dan Allah ya nuna mana dama ai hidima zami wa juna ce sa sai mu mata tsatso daya tsatson ma annabi Adamu da kai da kake ganin ka da katon mota da waye tsugunawa aka yi aka haife ka ta inda aka haife ka sanan aka haifi kowa ture duk farinsa inda ka fito sanan ya fito zaman ciki kai ka ɗau lokaci shi ma haka ka shi ne asalinsa asali ne daga ɗigon mani shi kowa daga ganin yake don haka babu fifiko tsakanin fifikon inda za a samu fifiko kawai wanda ya buwa Allah ya ba Allah sama da wani kawai sai an tsana yana to za a samu fifiko ke amma dai a nan duniya kowa hidima yake hukuwa kowa hidima yake hukuwa ba yanzu yanzu wani muna kana ganin mu baka kekirin muna zaune ba mu iya kera komai ba to sai Allah ya kama da fetur ya ka mana waken soya da waye sai mu yi mu gama su kuma su su kwana suna tunanin ya za su fi design din mota ko kuma mu zo mu sai da waken soya mu je mu siyo mota mu zo mu hau in ba mu sai in ba mu sai mota ba ba yanda zai ba zai ci mota ba mu ko muna da waken soya in ba mu siyar ba ba za mu sai mota haka za mu je mu sai baban mu sai waye mu sai riga su suke da kamfani mu ko mu siya mu ba su an fahimta dan haka ko da ma abin yawa yi musu to kuma dai in za su yi sadaka da su sai a tafi wurin talakawa a kai musu saboda min saboda dai shashi mu yana taimakon shashi ne dole sai da shashi yake tafiya da za a ce Allah ya maka arziki ko Allah ya baka ilimi a ce ba wanda zai saurare ka ba wanda zai sai sannu malam ko ba wanda zai zai zauna a gaban ka ce da Allah ban gane wannan me ke ce alimin ce ko ba umma wallahi ba za ka iya tuna kana da shi ba ba za ka tuna kana da ilimin ba su za ka zanka duk ɗaya ne kai da mutane komai ilimin kan ka shiga inda ba a san ki ba a san ka kana da ilimin ba san sai ka ka zama ɗaya da su so ba wanda zai ce sannu mala ba wanda zai ce ai wannan shine babu dan haka kana shiga yanzu ta bar Kano ka bar Najeriya ka tafi America sai in baka yi wata ba sai a ganka da da tsukakken wando da kana yawo so da ba wanda ya san kai waye ba wanda ya san kai waye da haka kana ganin yanzu baka da baka da muhimmanci irin inda ka samu rayuwa haka rayuwa take tafiya shashi yana wa shashi hidima ne to Allah ya daga shashin akan shashin li kun fi ma atakum dan ya jarraba ku ga abin da za ku kai da Allah ya baka dukiya zaka girman kai ne zaka zalunci mutane ka danne musu haƙƙin su kai kaza kai da Allah ya baka ilimi zaka zama makaryaci ne mai ha'inci mai kaza kai da Allah ya baka kaza zaka zama kaza kai da Allah ya ka dalibin ilimi zaka zama kaza kowa Allah ya ne ya bashi wannan mizar don ya canza shi da Allah ya yi ka uba jarrabawa ce ya gaya za ka da ya'yan da Allah ya yi mata gida jarrabawa ce ya gaya za ki da masu gidan da Allah ya yi kaɗa jarrabawa ce ya gaya za ka da iyayenka da Allah ya yi ka malami jarrabawa ce ya gaya za ka da ɗalibanka da Allah ya yi ka ɗalibi jarrabawa ce ya gaya za ka da malamanka kowa da ya bulo kun fi ma ku duk abin da Allah ya baka ka gaya ya akai to jarrabawa ce ya ga to wanda bai kai ka biya za ka yi da shi kawai ko menene shi lafiya sai ko me ko ne ka dauka kawai ko basira ka wani to Allah baka yi sani dan ya ga ya zaka da wanda ko basira zaka cuce shi dan kana da basira komai komai Allah ya ne liyabluwakum fima atakum dan ya jarraba ku ya ga wato wato me za ku yi akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna dunya hulwatun khadra wato ita wannan duniyar da kuke ganinta halwatin daɗi ne da ita hadira kuma wato koriya ce da kyan gani da kyan gani wa inna allaha mustakhlifakum fiha Allah subhanahu wata'ala ya sanya ku zama masu mai gurbin juna a cikin ta ah, fanazirun ma za ta amalun Allah ya ya sa muku yana kallon ku ya ga mai za ga dai abu mai daɗi ga kuma kyau ga kuma kyau kuma ga shi shashi sun fi wani shashi wani ya fifici wani Allah sai zuwa mana ibe ya zami da sunanmu fattakun duniya sai Allah ya ji to dama ku zan a cikin duniya ku yi zan a cikin duniya wattakun nisa sannan ku yi zan a harkar mata fa inna awwala fitnatu bani isra'ila kanat fin nisa don farkon abin da ya jawo kashe-kashe da yaƙe-yaƙe a cikin kankanin bani isra'ila su ne ba su ji tsoron Allah akan mata ba ba su kiyaye Allah akan mata ba suka yi ta yi wa mata wato ba sa kiyaye musu mutuncinsu ba sa ba su haƙinsu ba sa kaza wannan ya jawo matan suka lalace daga nan mata suka lalace shikenan suka lalace maza shikenan sai rigima ta shi wani ya lalata ɗan gidan suwa ne shikenan sai rigima daga nan wani ya kashe ɗan gidan suwa ne sauri ya lalata musu ɗan gidan sai rigima shikenan sai yaƙi ya tashi a tsakaninsu me ya jawo shine ba mu kula da fifikon da Allah ba su kula da fifikon da Allah ya musu a tsakanin inda mazan sun kula da fifikon da Allah ya musu akan mata sun kiyaye wa mata haƙinsu sun tsare sun tsare bododin da Allah ya sa maza su tsare mata sun kula da fifikon da Allah ya musu akan maza sun tsare fifikon da Allah ya musu sun tsare bododin da Allah ya sa tsare da shi kenan kowa sai zauna lafiya amma da yake kowa ya saki haƙinsa kawai sai haka abin nan don haka komai kyan abu komai daɗinsa dole ka kiyaye haƙƙin wanda kuma shi bai kai ka a cikin sama dole ka kiyaye haƙƙin wanda bai kai ka a cikin sama saboda ta nan ne za a samu zaman lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ce inna rabbaka sari'ul iqabi lalle haƙiƙa ubangijinka mai gaggawar ukuba ne ga wanda suka saba masa ga waɗanda ba su kula da fifikon da Allah ya ba su akan ƴan uwansu sun ji tsoron Allah akan wannan fifikon ba to lalle Allah mai saurin ukuba ne akan wannan suwa ukuban nan kamar yadda ibn qayyim ya faɗa cewa wannan ukuba za ta yi wa a nan duniya kuma za ta faru ne tun a nan duniya kuma za ta faru a lahira domin ba yanda za a yi ba yanda za a yi ka cuci wanda ka bi kuma ka samu kwanciyar hankali ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba a ce kana da 'ya'ya kana da mata kana da makwabta da ƴan uwa dukka take su ka da malmalin su kana cikin su Ko kuma ka san hankalin ka zai kwanta zai taɓa yiwa zai taɓa yiwa ba so da baka aminta da ƴaƴanka mai zasu ba baka aminta da matarka mai zasu ba tun da ba daɗin ka take ji ba baka aminta da makwabta mai zasu ba tun da ba daɗin ka take ji dan haka baka da aminci to ai ko anan kana cikin musiba ai kana cikin musiba dan haka an yi mutanen da akwai mutumin da aka taɓa yi a garin nan daga kofar ɗakin daga kofar inda yake shiga gurinsa inda zai kwanta sai ka wuce kofa biyar in ka wuce kofa biyar in ka je wannan kofar a ya rufe ya ta shiga ɗayar ya rufe ya shiga wata ya rufe haka har sai ya je inda zai kwanta saboda tsoron kowa yake iya ta da za ta kwana ɗakin gurin ta zai haka ake tafiya gurin ita ɗaya shi za ta yi da wannan akwai kuma mutanen da a suna nan burfi a garin nan ko abincin gidansu ba sa iya ci saboda su ma sun san me yake faru haka za ka yi ta gani za ka ga mutum wato shi kansa ba zai amince wa kansa ba Allah ba zai taɓa ba kwanciyar hankali in dai za ka lalace wanda yake kasar kai ba ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa ba da haka wa inna hula gafurur rahim sannan kuma Allah mai yawan gafara ne ga wayanda suka koma ma'ana in kai ba daidai ba sai ka samu kanka a cikin wata musiba to duba ga me kai ka gyara to kuma Allah mai gaggawa gafara zai gafarta maka zai gafarta maka zai gafarta maka kuma zai ma rahama in an je lahira zai ma rahama zai kyale ka daga abin da kai da ka tuba kafin lokaci ya kure maka amma idan baka tuba ba ka bari to in ka je Allah subhanahu wataala ba zai gafarta maka ba shi yasa Allah subhanahu wataala a wuri da yawa zaka ga yana fada yana cewa bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab zaka ta samu wannan a wurare da yawa an karbo hadisi daga Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law ya'lamu al-mu'minu ma inda ma inda Allah min al-uquba da mutum da mumini ya san irin uqubar da Allah ya tanada zai wa masu laifi ma tsama abi a ahadan da ba wani mumini ma da zai tsaci zai shiga aljanna zai zata kawai ya ya riga ya halaka walau ya alamul kafir ma inda Allah min ar-rahmat da kuma mutum ya san abin da yake wajen Allah na rahama man qata'a ahadun min aljanna da ba wanda zai tsammanin ba zai shiga aljanna ba duk kafircinsa annabi sallallahu ya ce khalaqa mi'ata rahma Allah subhanahu wata'ala ya halitti rahama guda ɗari hawa a wahida baina khalqihi sai ya sanya rahamar kwaya ɗin ce a tsakankanin bayi duk wannan tsotsai da iyaye suna wa ƴaƴansu mai ƙarfi yana mara ƙarfi mai kaza yana mai kaza duk wannan rahamar da muke ta da wulwula da ita to a cikin rahamar Allah rahama ce kwaya ɗaya a cikin ɗari kwaya ɗaya a cikin ɗari ya tarahamuna biha bayi suna yi wa junansu rahama da ita wa inda Allah ya tis'atun wa tis'un amma guda 99 suna ga Allah haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisin cewa lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabi fa kataba fi kitabin fa huwa indahu fawqa al lokacin da Allah subhanahu wataala ya halitta halittu halitta ya rubuta sai ya rubuta a wani littafi da yake wajen sa inna rahmati eh, taghlibu ghadabi cewa lalle hakika rahmata ta, da yi fushi na ma'ana kafin Allah ya fushi to ya fi yin rahama kafin ya ci da haka duk wanda ya fushi da shi shikenan ya tafi to akwai hadisai da yawa na ƙarshe da zan rufe da shi shine hadisin wato shi ma dai na Abu Hurairah Allah daga daga Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda yace ja'ala Allahu rahmata mi'ata juz'in Allah ya kasa rahama ya kasa ta 100 fa amsaka indahu 99 sai ya rike 99 a wajensa jaza'an sakamako ne wa anzala fil ardi juz'an Uh, wani ya aje 99 kaso 99 a wurinsa wa anzala fil ardi juz'an wahidan sai Allah ya saukar da kaso guda ɗaya a duniya wa min zalika al daga wannan kasan ne ta tarahamul Fala'i daga nan ne bayi suke tusiya junansu hatta tarfa'u dabba hafiraha har za ka ga dabba ta ɗauke kafar ta bata taka ba saboda ɗanta in ta zo ta ji ɗanta ne a gurin zai ta ɗauke kafar ta bata taka dabba ma hukace duk a cikin wannan rahamar da Allah ya saukar ne ta an tusiba dan ta cutar da shi wani hadisi muslim ne ya fitar da shi wannan kuma shine karshen wannan surar kuma da wannan ne zamu rufe mu kamar yadda bayani ya gabata ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran da muka yi na'am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 an yi ɗaya biyu uku har zuwa cikin da bayan an ƙari sa to za ka su ƙwayoyi ga wannan Allah ya ba da haka ya kai wani lokaci so ka tafiye na cewa duk abin da ake fara tun da al'umma bai wani abu ya ƙari ya tafi ya ƙara abin da suke kan tsarin mutane a kai shi ne a kai hadisi ke magana kai a ban samu da magana in da ba إلى العلماء التابعين مولي أبو بكر رمضان هنا الإيمان أن يجب بالجمرة من بكر رمضان so imani da kai da rana shi azumin wata ramadan ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci bayan shahada da sallah da zakka da yana ɗaya da kuma Allah ya sanya cewa ana kulle wuta ana buɗe ƙofofin aljanna Allah na kuka da rahamarsa da lalle su dare yana cikin ta wanda duk na tsara abubuwa da biyu wanda ba ma da Allah ne bai san ya kawo mutum yi yi ba da zai da su ya amince da su sannan shi ne zai ya amince da da wani ibada to sannan zai samu wannan gaban shi da ana kaza a cikin ta alal misali an tana gabar da mutane a kowace rana a cikin bakar da wani yara to in ma da kashi zai baka dama ka nemi wannan gafar da wani mutukar kayan da Allah za ka tana kokarin neman wannan gafar da wani misali wanda za mu kuma shi fi mutane cikin masallacin da ɗan cika shi da gabaki a zuwa ce ba ka iya ɗiban an ba ka awa a cikin wannan awa ɗin akwai wani ba a wani da ya zuci mutum na ɗan ganin akwai wanda zai bugu maka waya ka sai an ka za ka ja social media ba za ka iya ba domin yana cikin lokacin kai yi wa maka lokacin da ke oh, Allah wani ya maka alƙawarin da ka dama zai ma ka ba zai ma ka ba zai ba ka ba duk abin da kake ciki Allah ya kare ka daga jahannama dama ya sanya ka a jada to ya kulle wutar ya kulle ma a jada ya daure shi

saboda ne na yi ta kuwa tsoron Allah a kan al'umma ta kuwa kuwa tsoron Allah a nauyin cikin ta saboda ya kuwa sanin Allah manzan Allah ya kuwa sanin Allah ya ga ya ga abubuwa da ne ke kinin na ga ya ga da kai da ke ake tsari da su ya ji da su mutu ya ji sai da su mutu kan da wani tsoron kuri ne da ka kan da wani su ka ga wannan ayyuka da abubuwa da kinin ya bauta ya ga ya ga mara, ya ga ya ga ya kuwa sanin Allah dole kuwa su da so idan ka zauna kai ba ka nemi yin da sauri ba ka san Allah ba ka san ya ake a Allah ba so ba za ka ganin tsoron ba a cikin rayuwar da muke ciki za ka kira kuwa wani Allah tana kuwa wani Allah ba su bambanci da gudu da magana da suke lura rai in su kuwa ba ya ba da magana haka ma kiran da ya kuwa da wuta ba haka ki gani ya yi wani kwanci ba amma Allah ya koyi wani abubuwa a cikin wanda sai kai imani gida ka iya mutum da shi ne imani ko ake da imani don samun ramadanin imani kana mai imani wani ya zara ka daga da fara wani shi kuma san Allah ya ka hakkata musu ilmi sa'i ni ina a cikin abin da ina ka kana da tafiya wani ba ni ba a cikin gobe Allah ya ka ina san lafiyar da gokawa ba zan yi baka da ba ne wanda aka abin ba da sai da ke da zai kallon zai da wata Allah zuwa wani abu zuwa aikin san zuciya to in ka kai waɗannan to shi ne da akwai sauranka a cikin imani da kai abubuwan da Allah ya faɗa wata ka faɗa sai ka dawo kai da Allah ya biya kai wa Allah ya yi ka cinye wannan fushin ka ce in yi ta ni da abin ibada ne gurin da faɗa suna mun yi sa ka yawa in imanin ka bi kai ba sai ka sai ka ta kai faɗa ka samu gaskiya sai kuma ka zaro gaba kuma ka yi tsari ka dawo kan hanya yadda kake ganin cewa kuɗi da alaƙa za ka ba ka sarrafuwa ba to da da Allah ya sanya bai wanda ta kula kuɗi ta bu duniya da abin da ke cikin ta ta bu abu duniya da abin da ke cikin ta kamar yadda haka da cikin wannan kwanakin da suka yi kamar yadda haka da cikin kwanakin da suka yi a cikin abin wanda wanda na fara alƙur'ani da ba da ga ba a ganin suna ba hasoji sai su biya bukari bukari wani ta da ya da yi sai su biya bukari a kazaka in da ta ce ga wani abu ya fara a cikin abin da suka fara sai su da ta su to kaga wannan mutum ya yi shirka a cikin abin da ta wata rana sun je sama sun da an toshe ko ina ko ina babu a mutum da za su samu tafi wani abu da shi da abin da za su sai suka wani sace mu Allah na nadiri mu ba mu sani ba a sharru mu bi da mu mafi wani sharri ne zai samu mutanen kasa fara hada biyu da rabu da shiga ko kuma shi biya da rabu a cikin abin da su alƙur'ani ne Allah ya kare ni da kuma shi shirya ta samu mutane wannan shirya ita ce ilimi babu wani ilimi wanda yake wani ilimi shi wani abu da kaji an fara an ji ilimi gaskiya ba ilimi ba shi ainihin ilimi ba ainihin ilimi shi ne mai alƙur'ani domin shi ne za ka san yadda za ka yi rayuwa za ka yi ɗanka da za ka yi da matarka da za ka yi ibada ya za ka yi ma'amala da magoci duk waɗannan abubuwa da ba da ya jiro alƙur'ani ya gaya mana da zani ma'amala da su ka ga wannan shine ilimi wannan abin da za ka kuma sani ko ko a wannan abu ne hada su ne ba kuma da ilimi ba ko ilimi shi ko ba da ilimi Allah ne wanda tafiya da kuma wannan wata da wata domin mu samu jin tsoron jin tsoron sa kuma sai mun yi ilimi sai mun yi ilimi wani ne kuma shi ne shi mutum bai san me yake mutum ne domin a kowace ranar da aka yi. kowa ne ya ba shi wani ilimi ne domin ilimin da Allah na abin nan to zai gane a kowace rana da cikin sa yau mai kiyama ranar tsayuwa ranar da za a kai sallah sallar dare kana ganin wani an tsawai ta maka ko kwani sallar isha an tsawai ta maka ko abin to a kowace rana da aka yi. sunan da yau mai kiyama ranar tsayuwa wannan tsayuwa za a tsaya ne shekara dubu hamsin kana tsaye shekara dubu hamsin kana tsaye ka alƙi sanatun yi masu mutu وإن يوم عند رسول ألف سنة ومن يجد الآخر فأولم عيب بها ربنا خلف خمسين ألف سنة kamfina an tokara za a biya ne ta dubu hamsin a gaban kudu a nan alkiya ba so shekarar ba ka sani irin ta madana ce ko irin kuma ta zuwa ubangiji shi inna yawan an da rabika ka alfi sanati min ma ta za zara ɗaya a wurin ubangiji shi ke sa dubu ta mutum duniya ilimi shi ne sa ka gane haka a rayuwar muna iya gane bambanci tsakanin sama wannan lokaci da kuma abin ba su tafiya duniyar wata in suka je duniya wata za ƙara kuma suna yin zo mu shi saboda ina bi rashin da da su maka take abu haka ba zai zo yi hannu ka haka. ya ba da ƙarfi ba za ka a hankali ke tafiya duk wanda yake karɓa ake da idan sama da wasu sun hau kara da sun sa kaya kuma ya tafiya da shi a hankali kuma su to shi ma lokaci a kan kaɗan yake tafiya a hankali a hankali yake tafiya saboda bambancin girafi tsakanin duniya kana ƙara sama kuma girafi duniya sun da wani ne wata kai ba ya ne bisa ji dubu da ji da ji da ji da ba zuwa wannan kaje kaje bin za ji a hukunci kana ƙara sama hukunci lokacin da ƙara canjawa shi sa aka ce tafiye shekara ta yi biyar tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu yi biyar ta ce sama ta biyu zuwa sama ta ba sama ta yi zuwa sama ta biyu ba haka haka canji canji to wannan ce kun ga wani canja aka canja aka yi wannan abin to lahira ba Allah ya yi mai yan garabika da da yiwa domin ina yin wani abubuwan ina son ya sa a cikin kwakwalwarsa ina gyara abubuwa da cewa da ya kamata ya zai ya ya da ya da da ya shi ya wani wani ya ban lokacin sa abin da yake yana ban harkokin neman kudin sa dan kin da yin da kullum kuma ba yanzu yana da aiki ne ba ka sani ba amma ku ku yi domin ya zo ka wani abu na sanar domin sakon Allah ke fara kai ya faɗi wani abu wani aiki shi da wani ya fi ya fi sakon Allah wani bai ya shi ya kullum ma kai abin da ya abin da ku ku yi ana fatan Allah ya fi cikin al'umma za a wani ba an yi da wasu a ta ga neman kuɗi yake ba an yanke shi an baro shi wani abu ne ya yi ba an yi shi an baro shi domin a zuwa aikin Allah a cikin al'umma fatan Allah ya saba a cikin Allah ya saba a mizani Allah ya saka da sanyi shi ma Allah ya so da bayan sa Allah ya tabbace shi azumin da kai ba je na rawada Allah ka karba abin da suka yi Allah ya yafe mana Allah ka karbi da wannan Allah ka yi ka cire mana hasada da wuni a cikin zuciya Allah ka taimake mu da rabe ta da ake nema Allah ka samu cikin wannan da ya cikin wannan da rabe kuma Allah ya ka ayyuka Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya samu mutum a cikin masu zuciya wanda duk wani mu'minci da mu'mini Allah ka kare kasashen musulmai da cikin wannan musulmi ko Allah Allah Allah ka dace da su Allah ka shiya su Allah ka gyara musu shugabanni Allah ka mana da hannu Allah ka gyara mana da abin so Allah ka tsare da mu gare shi da abin yi Allah ka kwazo da mu gare shi اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه da الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك to Allah ya saka da ah, akwai muna akwai muna nika godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci wanda za mu rufe karatu zuwa kuma wata shekarar Allah ya raya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aran lokaci ya raya mu zuwa wannan lokaci idan kuma ba mu kai ba muna roƙon Allah ya gafarta mana ya kyautata bayan mu ya kyautata hasanar akwai masu hidimar masallaci wanda kullum ba dare ba rana suke ta hidima kamar shi wanda ya gabata da maganar kwamfuta wannan wannan masallaci da kuma sauran mataimakansa wasu su ne kamar za ka ce ana cewa yanzu wani yare da matasa ce wai ogan koyi ko eh, akwai ogani na koyi wanda su ne suke kula da azumar masallaci ubangiji allah ya taka musu da alkhairi abinda suke yi na kokarin ganin masallaci ya tafi bisa tsari ubangiji Allah ya dafa musu Allah ya sa hakan ya mai musu sadakatun jariya ubangiji Allah ya kyauta bayan su ya riko da hannayensu ya saka musu da alkhairi akwai waɗanda kuma su ogannin fili ne su ne tashi inji fito da benti da tebul da za a zauna a karatu da su ubangiji su ma Allah ya saka musu da alkhairi akwai mai jan baki shi kusan karo yake ci in ga abu da bentin ya fito da shi kuma sannan ya fito da kujeru kuma sannan ya zo ya ya ja karatu muna roƙon Allah ya riko da hannaye ubangiji Allah ya sa masa albarka a rayuwarsa Allah ya inganta rayuwarsa idan yana da iyalai ubangiji Allah ya sa masa albarka idan ba su da shi ba shi da shi ko ubangiji Allah ya ba su masa albarka akwai irin su baba Ali su malam Adam da su ma suna ta kokari da sauran waɗanda ma ban san sunayensu ba na roƙon Allah ubangiji Allah ya jibanci lamarin Allah ya sa musu albarka a rayuwarsu Allah ya sa duk abin da suke zama a cikin wato kyawawan ayyukansu ubangiji Allah kuma ya tsare mana imanin mu baki ɗaya da mu da su akwai wayanda duk kullum ne in dai za a zauna to za ku su ma su zauna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa musu albarka a rayuwarsu ya inganta lafiyarsu ya ja kwanansu ya sa musu albarka a iyalansu ya sa musu albarka a rayuwarsu mu nan da muke zuwa kamar yadda chairman ya faɗa to ai ba malam din bane ne kaɗai duk wanda yake barowa ya zo shi ma dai wani abin ya tsallake ya zo ya zauna ya ji ubangiji allah ya sa mana a cikin mu na hassanar malaman da suke ta hidima mu ma muke zuwa muna karantawa dan ba wai bayanin mu bane kamar yadda za ku ta ji ƙoƙari ne ake ta yi a gaya wa mutane mai malaman musulunci suka faɗa a ma'anar alƙur'ani ba mu ne mu ba mu da ba mu da kirkiya malaman mu ba su da tafiya ba lantana mu da haka abu ne na ƙoƙari kawai ka karanta wannan ka karanta wannan mai wane ce mai wane ce mai wane ce a zo a gaya wa mutane wanda ba shi da lokacin da zai zauna ya bincike wayannan abubuwan sai ka zo kai ka tattaro sai ka zo ka biya shi ne kawai ba wani daɗewa ba kuma wata jima ba ce kawai kowa ma ya zauna zai iya mana ka zauna ka ga ga malamai suka sai ka tattaro duk wani abu ne mai sauki don haka wannan wani abu ne muna roƙon Allah subhanahu wataala su ma ya saka musu alkhairi malaman da suke ne hidimomu ubangiji Allah ya sa abin da muke karantawa muke fahimta alƙur'anin da gurin su Allah ya sa musu a mizanin hasanin su ubangiji Allah ya gafarta musu ya kyautata bayan su muna roƙon Allah yanda Allah ya tsare sunayen su ake tunawa da su ake musu addu'a bayan mu ma Allah ka tsare sunayen mu a tuna da mu a bayan mana addu'a ubangiji Allah gafarta iyayen mu dukkan su masu rai ubangiji Allah ya ja kwanan su Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ubangiji Allah ka hore mana yi musu biyayya ka hore mana kyautata musu marasa lafiyan mu na musulmi a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka inganta mana lafiyan. mu dukkanin abin da muke yi a rayuwarmu na alkhairi ubangiji Allah ka tabbatar da daga mu a ta, abin da muke yi na kurakurai ubangiji Allah ka fahimtar da mu kurakuran mu ka ba mu ikon tuba da komawa da baya mu gyara mu mai da ayyukan mu zama mu kyau ubangiji Allah ka shi ya sa kyawun karshe ya zama yana gare mu fitintinu wanda muke fama da su a ta kowace fuska ta kowace fuska ta ko ina fitintinu sun kasance ne mu ubangiji Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka shirya mana matasan mu da matan su Allah ka shirya mana su yaran mu ubangiji Allah ka tashe su tayarwa ta gari Allah ka kyautata rayuwar su Allah ka inganta rayuwarsu. su dalibai da ake ta karatu ubangiji Allah ka inganta mana Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka haskaka kirazanmu. mu Allah ka ba mu ilimi mai amfani kowanne da harkarsa ‘yan kasuwarmu da ma’aikatanmu Ubangiji Allah ka riko da mu baki ɗaya, Allah ka riko da mu baki ɗaya, Allah ka tsare mana dukkanin abinci, Allah ma a hasin ake mata na fi umuri kulliya, wa a jirna min duniya wa a zabi da akira. Inda wani ɓangare da aka ji ban taɓa ba, sosai sai a yaƙuri kowa Allah ya saka shi kowa ya mana abin da yake mai kyau tare da mu. Shugabanni da muka zaɓa, Ubangiji Allah ka riko da su. Allah ka sa kar mu ce gara wa'anda suka wuce ubangiji Allah ka sa kar mu ce gara wa'anda Allah ka sa mu ce gara wa'annan da ubangiji Allah ka riko da hannayensu Allah ka datar da mu da su baki daya Allah ka datar da su da mu baki daya Allah ka datar da su da mu baki daya su kuma wanda suka gama ubangiji Allah ya gafarta musu kurakuran su Allah ya musu rangwame Allah ya musu afuwa abinda suka dasa na alkhairi Allah ya tabbatar da shi kurakuran da suka kuma ubangiji Allah ka kawar mana da kurakuran su Allah ka kiyaye mu daga mummunar kaddara Allah ka raba mu da mummunar kaddara Allah ka raba mu da mummunar kaddara Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azab al-akhirah اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله